Sama da mutane miliyan uku ne aka yi ma allurar rigakafin cutar sankarau a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Hukumomin kiwon lafiya a jihar sun ce an ɗauki kwanaki goma ne ana gudanar da aikin allurar rigakafin a ƙananan hukumomi ashirin da biyar da ke faɗin jihar kafin ɗaukar wannan mataki na yin allurar rigakafin cutar ta sankarau da gwamnatin Najeriya ta bayar da umarnin ayi, an samu waɗanda suka fara kamuwa da cutar ta sankarau a nan jihar Niger har ma wani mutum guda ya rasa ransa. Dr. Yabagi Aliyu, darakta ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ta yi ɗan ba na mun samu cases na eh, guda shida wani suka samu ciwon guda ɗaya ne suka eh, mutu amma ka san wannan kamfen da muka yi ba wai niger state ne sa ce za a yi kamfen a kan zakaro ba ne eh, federal government ne suka dauki matakin abin da partners suka dauki ana yin gangamin ne ga wuraren da ake kira eh, meningitis belt inda ake samu yawan samun sankarau. Dokta Yabagi Aliyu ya ce babu wata fargabar sake barkewar wannan cuta ta sankarau a nan jihar Niger. Eh, ba mu da wani fargaba saboda wanda aluran da muka bayar yanzu zai yi kayar har shekara goma. Duk wanda ya samu ya dauki aluran yanzu zai yi masa kariya har shekara goma. Saboda haka ko za a yi gangamin nan gaba zai dauki wasu shekaru to idan da kaga wanda muka yanzu yana muna ba yara ne eh, shekara daya zuwa 29 yanzu ko nan gaban za mu yi kamar shekara biyar ko goma nan gaban za sake gangami kaga waɗannan sun riga sun manyanta wanda za su suna zuwa za a haifa yanzu zuwa waɗannan shekara biyar ko goma din da za mu abin nan su ne za a yi concentrate za a yi ma shine muke kira follow up campaign wanda muka yi yanzu shine muke ce catch up campaign a samu dai mutane da yawa wanda ba yi alluran ba shi ya zai yanzu gashe kun gama eh to wanda ba yi ma ba gaskiya ba zan ce maka ga yadda za mu yi ba saboda eh, kafin mu sake wani gangamin yanzu ba zai dauki dan lokaci shi wani asibiti a eh to inda allura inda shi amma kazan yanzu yanzu ma kila ma alluran ma ya kare saboda akwai ka'idan alluran da aka bamu. menene ku jami'an kiwon lafiya menene shawara ku ga jama'a musamman akan wannan eh shawaran mu ga jama'a shine su dauki wannan alluran daga kafin da muka bayar a kusa da mahimmancin su sosai Gwamnatin jihar Niger dai ta yaba da haɗin kan jama'a a lokacin aikin rigakafin musamman sarakuna iyayen ƙasa da malamai da kuma shugabannin addinai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.